kazan kwanaki ne aka dinga wani karatu annabi ya san gaibu ai bai san gaibu ba mu kuma muna cewa ai ya san gaibu Allah ya sanar da shi kaza kaza duk wannan ba karatun janabin manzo Allah bane shehu karatun da ya koya mana cewa wa gibta anil makanuni wal gaibi ran nan gaibu ma ne ma yake yana laliban wai ina kake ibrahim da ikalli wannan abun malam sai faɗi wasu baitoci guda uku wanda ni ban ji mai yaban da yi wannan abun ba ya ce sarabika lailan sun ma'adina ka jaziban wa fusta da sirrin fata khadira sali kharrajta anil akwani wa sirri kazan kwanaki ne aka dinga wani karatu annabi ya san gaibu ai bai san gaibu ba mu kuma muna cewa ai ya san gaibu Allah ya sanar da shi kaza kaza duk wannan ba karatun janabin manzo Allah ba shehu karatun da ya koya mana cewa wa gibta alil makalul wal gaibi ran nan gaibu ma ne ma yake yana laliban wai ina kake to ba a gan ba ya wuce ya tafi ya tafi <laughs> wata halar hawa sallallahu alaihi wa sallam da maulan mu ibrahim ya kayatar da ni ba ni mamaki shehu radiyallahu anhu sai ya nuna mana ya ce da irin wannan ka'idar ranar da ije da'ifa kaga da aka dinga jifan nan kafar shugaban mu jini ta dinga yi kafar dubi bin rawaha dubi ah, bin harisa ta dinga jini kaga shugaba ya daga hannu Allahumma ilaika ashku ba abu quwwati da aka yi wannan babban bukata ce sai ya ce in ku taku gabbana alayya fala ubali tunda ba fushi kake da ni ba ba komai shikenan malam nan yanzu ma bukata babba ta zo sai Allah ya ce abinda za a yi jibrilu ka je ka ɗauko buraka ka ɗauko shi ka zo da shi sama don a bashi haƙuri a yayi masa wannan damuwar shehu ibrahim da ikalli wannan abun malam sai faɗi wasu baitoci guda uku wanda ni ban ji mai yaban da yi wannan abu ba ya ce sarabika lailan ma'adina ka jaziban wa fusta bi sirrin fata khadira salik kharajta anil akwani wa sirri ka san kwanaki ne aka dinga wani karatu annabi ya san gaibu ai bai san gaibu ba mu mu kuma muna cewa ai ya san gaibu Allah ya sanar da shi kaza kaza duk wannan ba karatun janabin manzo Allah ba shehu karatun da ya koya mana cewa wa gibta anil makalul wal gaibi ran nan gaibu ma nema yake yana laliban wai ina kake ba a gan shi ba ya wuce ya tafi ya tafi wata halar hawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kaula akhi qalbi yajinu wa yasidu madinati kutubil wasil